ga tambayoyi kamar haka na'am wannan baiwa Allah tana cewa malam gabatan ka iso lafiya Allah ya sa haka amin tace ni ne nake fama da matsalar aljanu to shekara ta zo kenan tambaya farko da aka fara tunkara ta tambaya aljanu Allah ya raba mu da aljanu dan Allah ku dage da karatun Qur'ani za su muku maganin aljani ga daura nan muna yi ga daura ana yi ta karatun ƙura'ani tun daga safa zuwa biyar watan aure kuma zuwa azhar ku shiga ku yi ta yi Allah zai raba ku da wannan fitintanu ta ce tana fama da ciwon aljinu yau tsawon shekara biyu ta yi ɓarin ciki suna ɓaran mata da cikinta ta yi maganin asibiti ba ta dace ba ko akwai shawarin da malam zai ba ta don likita ya ce mata ba matsalan komai a mararta ta ce kuma wallahi tana fama da yawan mafarkai mugayen mafarkai da suke damunta ta ce allah mai da kai gida lafiya allah ya yaye miki Allah ya baki lafiya duk wacce take da matsalar aljanu ga abin da za ta yi a yawaita zama da alwala mai matsalar aljanu ya yawaita zama da alwala a koyaushe ya yawaita karanta falaki da nasi a duk inda ya zauna idan zai kwanta bacci ya kwanta ta bangaren dama kuma da alwala sannan a karanta ayatul kursiyu a karanta lawa kafa uku a karanta falaki kafa uku a karanta nasi kafa uku lalle ne wannan in za a yi bacci a karanta a tofa a tafin hannu a shafe jiki ga baki daya idan da hali an iya karatu to suratul baqara ta zama abokiyar rayuwarki kullum mutum ya rinka karanta suratul baqara insha Allahu duk wanda yake da larura aljanu yana da zamtan karanta sura bakara aljanu ba sa iya zama a jikinsa bayan wannan a nemi man habbatu sauda a karanta waɗannan ayoyi da na faɗa a ciki a nemi man zaitun a karanta a nemi turaren miski a karanta waɗannan ayoyi a rinka shafawa a jiki kullum kamar yadda idan za ki fita gida sai kin shafa mai to kirin a shafa wannan man habbatu saudi a jikinki da yawan karatun qur'ani da zama da alwala insha Allah Allah zai yaye miki idan ba da wannan kafin mu bar garin nan cikin wata ɗayan nan na Ramadan za a ci gaba da baki shawarwari kuma na san akwai ayoyi na ruqiyya da muka sha baku duk shekara bana ma za mu kawo su insha Allah ku yi photocopy ku je ku ta karanta za ku samu waraka Allah ya bada lafiya wannan ta ce ina so a taya ni da addu'a game da surukata ta ce ta bautu a kan yaranta shekara talatin ta ce akwai malami ma a cikinsu kamar mijinta kenan da ta aura ta ce amma fa abun naira biyar baya saya mini yana da wata matar ba ni ba ta masa asiri ta hana shi ya taimake ni matarsa sai abin da ta gaya masa shi zai yi ni ban isa komai ba ban isa in ce masa komai ba sama da shekara talatin ina tare da shi ina bauta a kan 'ya'yansa amma ya auri wata ta sihirce shi ta magance shi ba ta iya bari ya yi min komai ta ce abin mamaki malam shi ma fa tafsiri yake yi da wa'azi ta ce mahaifinsa ya rasu tsawon shekara talatin ɗin nan ta ce malam ina so a taya ni da addu'a kuma ita wannan mata ta koma inda ta fito daban in shakata in tsarara a gidan mijina uwa ta fada tarko kenan Allah ya yi mata ubangiji Allah ya raba ta da sharrin kishiya Allah ya raba ta da sharri na kuma uwar miji da take goyon bayan kishiyar fatan mu ku dage da addu'a da roƙon Allah kan duk abin da kuke yi don addu'a ita ce maganin masifa kuma abin tausayi a ce mutum malami da yake koyarwa a gidansa akwai wannan abin ka je ka zauna ka kafa kujera kana ce mutane su ji tsoron Allah kuma taka matar ka danne mata hakkinta ka je ka tara mutane masallacin juma'a ana jiran ka kai ɗaya ka ɗaura rawani ka zo kai ta faɗa kai ta faɗin maganganu alhali kana cutan mataka. wannan ba ƙaramin abin kunya ba ne da asara kuma ya kamata a yi masa addu'a Allah ya sa ka da ilimin ya halakar da shi subhanallah wannan labari bai daɗi ba malam muna jin wa'azi muna jin daɗi muna maka addu'a ko muna maka sanna da zuwa kuma da fatan Allah ya baka lafiya da nisan kwana amin yace Allah ya ji dan ta ce Allah ya ji dan iyaye da kakanni amin Allah kuma ya mai da kai gidanka lafiya daga yan hizba mata sannan sakatariyar mu ba ta da lafiya a sa ta addu'a a sharuwa lafiya to mu yan hizba mun gode Allah saka muku da kairi. Allah shi ba ku lada sakatariya lalle bana banganta ba to muna fatan Allah ya ba ta lafiya gaya mata malam yana gaishe ta kuma ana mata addu'a Allah ya sa a tashi a miƙe a dawo a zo a yi aikin hizba wannan tace ina da yarinya ta faɗi sunanta mai shekara sha tara wanda ta riga mu gidan gaskiya ta rasu don Allah malam a sa ta addu'a wannan majalisi Allah ubangiji ya yafe mata Allah ya sa ta huta Allah ubangiji ya jikanta da hama Allah ya sa aljanna makomar mu gaba daya malam da fatan ka tashi lafiya Allah ya sa haka amin malam ga tambaya ta kamar haka don Allah ina son malam ya gaya mana wani addu'a ne ok wani adadi ne na sadaki sannan wai sadakin budurwa da sadakin bazawara daban-daban ne ko kuwa dai duk ne haba mana ma yaya za a yi a hada don allah malar a yi mana bayani allah ya ƙara ɗaukaka da sani a kwana lafiya mun gode malam a sadaki dai yanzu ne a lissafi kada ya ƙasa da dubu ɗari ƙwarai kuwa sadaki ba kar ya yi ƙasa da dubu ɗari ɗaya a 'yan watannin da suka gabata da na duba ya kai dubu ɗari da sha biyar ma to ina jin ana ɗaura aure a dubu talatin ne a garin nan ko a yau na sani sun da kwakwunan arha butu eh haka ne mana ko kuwa a ɗari biyu a alhamdulillah ok na rage daraja kenan a'a ku fahimci tambayanta ita tambayanta ƙarancin sadaki na ce kada ya yi ƙasa da dubu ɗari ba ina nufin a rinka ba da sadaki naira dubu ɗari ba ni kam ta dantani a ba da ɗari biyar ma a ba da miliyan biyu miliyan uku miliyan hudu ma in kin ga dama ma inda hali a ba da miliyoyin kuɗi da gidajen zama da motocin hawa ma da 'yan shanu ma duk a cikin sadaki babu laifi ai ya danganta ga darajar ki aiko da halin mai gidan amma dai mun yi magana akan a sauƙaƙa kar a tsananta wa talaka ya zo neman aure a matsanta masa a ce sai ya ba da sadakin da ya fi ƙarfinsa amma dai kada ya yi ƙasa da dubu ɗari wai dama yanzu a garin kumu ashe sadakin ku dubu ɗari biyu ake biya ana ba da ɗari da hamsin amma babu ƙasa da ɗari da hamsin ka amma wannan kun an burge ni ashe za gane da ku a garin nan to ni ku a Kano na sha daura wannan wallahi dubu ɗari ma wani ma kwanaki yazo ya kawo wai malam ga sadaki nan dubu ɗari ba dubu sha biyar na ce haba don Allah kai kuwa to Allah sa albarka ita mace duk wata mace ana ba ta sadaki da mazawara da budurwa duk kuɗi ɗaya ne amma in an duba matsayi sai in tambaye ku da bazawara da budurwa wacce ta fi matsayi kaina yana ƙasafa don na ga zawarawa suna harara ta shi yasa na kifa kai eh budurwa ta fi halla bikiran hawa wa tula'ibuk idan mun dubu wannan to amma kuma akwai bazawarar da ta fi budurwa dubu ɗaya ma haka ne ko ba ka bane kima da daraja da isa zawara ce amma ba za ka haɗa ta budurwa ba don haka ne ya danganta ga wanda zai biya su sadakin in ya gama can ta yi masa ta kai masa yadda yake so ya ɗauki kuɗi ya bayar iyayen da ya bayar Allah sa albarka Allah ya ganar da mu tambaya ta ƙarshe wannan ta ce assalamu alaikum malam mijina ne tun da ya yi aure ku buɗe kunne ku ji wannan fatawar kullum kullum ku rinka roƙon Allah Allah ya raba ku da maza azzalimai tace ce malam mijina ne tun da ya aure ya ƙara aure yau shekara biyar ya daina kwana a gidana gaba ɗaya ta ce malam abin da yake damuna wai yaya matsayin aure na da shi shekara biyar tun da ya tare a dakin amarya bai take dawowa ba a bani fatawa akwai auren ko kuwa babu la ilaha illallah la zalunci wallahi ni da nan gama karatun nan ma da dan farin ciki da ɗan karsashi na wannan fatawar da da wannan bawan Allah ya bani gaba ɗaya ta kashe min jiki yanzu akwai mai tsoron Allah da zai wannan abu daga yin auren ka tare a ɗakin amarya shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara hudu shekara biyar kai wannan mata tana da haƙuri a ɗaga hannu a mata addu'a ku ɗaga hannu Allah ka ƙara mata haƙuri Allah ka kwatan mata hakkinta Allah ka kwatan mata hakkinta Allah ka kwatan mata hakkinta ya Allah hakurin da sai Allah kai mata zakariya duniya da lahira da dukkan ku gaba ɗaya wannan addu'a duk na sa ku a ci gaba ɗaya ni ma mai roƙon addu'ar Allah ni ma ka tsunduma ne a ciki gaba ɗaya yanzu ya za a yi aure akwai shi yana nan tunda bai rubuta takarda ya ce ya saki ki ba kun ji ma'ana auren bai mutu ba abu na biyu in dai abin da matan nan ta faɗa haka ne lafiya ƙalau mutumin nan kurin tsabo saboda tsabar ra'ayin riƙau ya ƙaurace mata wato in ana neman azzalumi a garin da aka zo kansa a shafa fati a kwana kawai an gama samun azzalumi amma hajiya lafiyar ki kalau kuwa ba wani ciwo da ya kama ki sai kenan ba ke kika kore shi ba kuwa biyu kenan anya ku ba wani abu aka binne masa a gidan nan naki ba anya ba ba bunne bane ba kuwa yanzu mai hankali yana cikin da tsuwarsa ya ƙaura cewa matarsa shekara biyar saboda ya yi amarya ni ne na taɓa samun fatawa wanda in shekara ɗaya shiga shekara ta biyu shi kuma zuwa ya yi bayan ya aure ta ya auri budurwa ya gama satinsa guda ɗaya sai ya zo ya dawo wai sai ya kalli uwar gidan sai ce don Allah ko za ki an ƙara mun kwanaki ta ce me ya ce ƙari nake so sai ta ce ka je ka shekara ma a ɗakinta irin a zuciya ɗin nan uwar gida ta bada ka tafi ka shekara ma a ɗakinta ya ce ka na gode Allah ya saka da alheri Allah Allah Jam' Allah wai to na gode sosai a ce ban san kina ta ba shi ma a haukarsa ya ɗauka da gaske take yi sai ta fushi ta kyale shi ya rinka miki da Allah ɗaya sai da ya shekara cir ta yi zuciya ya zu shi yana murna amarya kuma tana ta ne tana ta tafi ah! da ta da ku ta ce na lura fa wannan mara hankali ne zai fada da karawa ya dawo bayan shekara ɗin sai ya daɗa neman ƙari <laughs> la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah kai shi yasa wani lokacin idan mace za a yi mata kishiya ta ɗaga hankalinta tana ta bala'i kar a mata kishiya ni wallahi ban fiye ganin su ba wani lokacin in dai haka mazan nan suke zalunci wace mace za ta yi daya mata kishiya irin wannan labari mara daɗi namiji mai zalunci mara tsoron Allah yanzu wannan yar uwanmu ne ga ta tana zaune a majalisin nan yanzu ke daman shekaran mu biyar kina zuwa karatun nan ba miji da sunan aure kawai in an yi magana ai mata ba su da haƙuri ai mata ba su da dangana ai mata yanzu wannan matar ai haƙurinta ya isa ya kamata a mata kyauta ki je ki gaya wa iyayenki ki kira shi ya dawo ya karbi girki a satin nan a watan ramadana in yana neman rahmar Allah in ya iya karba ki zo ki ga mana zamu miki addu'a Allah zai baki mafita shi kuma ya je ce ya tsare in Allah ya sa da taron mun nan yadda muke da jama'a da yawan nan in mun yi addu'a in Allah ya sa da addu'a sai ta ci shi amma yanzu a je a ga iyaye lalle i dawo idan ke ne ke da wani laifi a je a bashi hakuri ya dawo wannan wani irin zalunci ne wannan shi ya sa matan ba sa yadda kuma su kishiya ni ko shi ya sa matan garin nan suke da zazzafan kishi ne kam saboda ana jin tsoron irin wannan abu Allah ya yi muku Allah ya ba ku mafita Allah ya ba mu mafita Allah shirya da waɗannan mazaje irin wannan zalunci da ake Allah kawo ƙarshe ubangiji Allah ya ba wa wannan baiwa Allah mafita ya taimake ta kuma yan hizba a cikin sanyi ruwan sanyi a same ta a ba shawara ta samu manyan mata su masu shawara a je wa iyayenta magana a samu mijin nan lalle ya dawo idan bai dawo ba in ta kama za mu karshe gidan sarki sai mun karshe ai kwarai ku da gaske ai kwarai ku da gaske kwarai da gaske sarki ya kira shi a da siha inda sarki ta ai a garin sai yake zaune ko ba ka bane ba yawwa سبحان ربك رب rabbil رب amma عما يصفون والسلام على المرسلين walhamdulillahi لله رب العالمين والسلام عليكم